Jama'a sauraro assalamu alaikum shirin yau da gobe ne shirin matasa yake zuwa muku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. akan mitoci 31 da kuma mita 41 a birnin yamai na jamhuriyar Nijar kuma ana iya jin a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM ko kuma wasu tashoshin da suka hada da rediyo amfani sarauniya da maniya FM duka a Nijar din ana kuma iya bin mu yanzu haka ta Facebook live ko kuma a fada yanar gizon mu ta voahausa.com masu gabatarwa Maryam Bashir Bugaji Safinatu Sada Sodangi sai kuma ni Usman Ahmad Kabara Masu sauraro a yau Juma'a sha biyar ga watan Satumbar shekarar 2017 kamar yadda muka saba ran Juma'a za mu yi magana ne akan nishadi da al'adu inda yau za mu kalli shin wani kokari 'yan fina-finan Hausa na Kannywood suke yi don inganta alakar su da al'umma sannan menene ya sa suke kiran masu kallon su da wani sabon salo. to abinda muke kira ga masu kallon mu shine su fara bin mu a gidajen kallo da gidajen gala da suke garuruwa za mu ringa karɓar su muna zuwa mu tallata iya talla mu faɗi cewa ga ranar da za mu haska ko mu haska din mu dai burin mu sakon mu ya je kuma mutane su kalli abin da muke so ba wai kullun kawai da mun yi mu shi kasuwa ba sannan har yan downloading ba za mu daina ba za mu ki mu'amala da su ba domin a samu a fitar da matsaya ɗaya yadda zai zama wani bai cutar wani sai kuma wani fasihin karamin yaro mawaƙi a kanewood Amir Hassan da Allah ya yi wa rasuwa. happy to see me, Katie? Are you happy to see me, Katie? If you're happy to see me, let me hear you say yeah, yeah. Let me hear you say yeah, yeah. Mutala na ba hip hop sai sun na da gani an bi dan karamin su baka fishu a rami da small house of when the move kaka fara ta tijina aka na yi rock flash boy ya سيدنا محمد صلى Sallallahu alaihi wasallam. To wai shin ina alaka ta kwana ne wacce ta daɗe da yin tsami tsakanin 'yan fina-finan Hausa wato a Kanewood kenan da kuma mutanen gari musamman a kanan dabo a Najeriya. Za mu tattauna da wani fasihin ɗan shirya fim ko kuma daraktan fina-finan Hausa daga Kano. muna tare kai tsaye ta waya da bakonmu daga Kannywood wato Falalu Dorayi daga Kano a Najeriya. Amma kafin sannan ga wannan. Duk inda na yi mata ne suke bi na kuma duk inda suka bi ni magunsa nake kawo na malam ya bani maganin farin jini na sha suratul Yusufa. Inna lillahi Idan lokaci ya ba mu dama, za mu ba ku dama masu sauraronmu ku kira don ku bayyana eh ku tofa albarkacin <laughs> ba sha sosai ba namba da za ku kira mu ita ce alama tarawa ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar barka da haka malam falali ɗorayi hello Yawa barka mu da haka. Sannan ku da aiki. To barka da shigowa. To barka da shigowa sai yawa sai mu ce to gashi mun tare ka da wani dan kaɗan daga cikin wai ko gobarar titi ne sunan fim din. Eh dan eh, gaya mana wani abu akai kafin mu ci eh. gaba. To gobarar titi dai labari ne da yake magana akan kusan dai ba ni ne jarin fim ba adani ne shi ne jarin fim da shi da hafati washa mm. yana labarin ne da yake magana akan cewa duk mutum da zaka ma'amalanta kamata su gaskiya da amana saboda shi adamu yana da yaya ya biyu na son yarinya cikin kauna da gaskiya ita shi mata kuɗi ita kuma shi yaudara su take ƙarshe sai mm. ta sa maka ciwon bayan ta sa masa ciwon zuciya shi kuma eh. kuma adamu ya amfani da wannan damar <laughs> ya je shiga irin ta masu kuɗi ya biyu sai zuciya ta ƙarshe ya Eh. ita ma ya yau da ya rama kenan to to to halal bari mu ce eh, abinda muka fara to Allah ya bada sa'ar wannan wasa sai mu ce to amma abinda da muka tabo shine akwai tsatsama alaka tsakanin kanawa da masu shirya fina-finai ko in ce yan arewaci suna gama cewa ya mutsa musu tarbiyya kuke to sai gashi kaman dan tsanar mun ga kaman ta dan ragu ne ce to bari mu leko ku mu ji shin kun yi wani abu ne dan naga ana ta nuna fin kuma suna tururuwa zuwa kallo a Kano a Sinimu eh ai to dama ai ba wai na ba dan kallo ne ya fade ka ba mm. akwai mutane da suke da rashin <clears throat> akwai mutane da suke da rashin fahimta da ita masana'antar mm. saboda duk wata tsana da za a yi maka tana da alaka da abin da mutum ya sani in ya san gaskiyar abu ya kamata ya sani shi ba in ko bai san gaskiya ba kawai daga gurin mutane yake jin zance mm. to sai ya tsani ka haka kawai amma kalli ka dai da ta fara ka farko tsana lokaci wanda a lokacin da ta yi laifinta babu abin da ya shafi yancin bisa mm. aka yi mana kuɗin goro mm. bayan wannan sai ta kwanan nan akan fin village ba akan fin village ba mu mm. muka ce a zuwa fin village ba gwamnati ta ga ya kamata village ya ba wa mutane sana'a amma a rashin fahimta ya sa mutane suke kallon abu kamar wani abu ne za a zuwa kawo amma da aka zauna aka yi magana tsakanin mu da su suka faɗa a rediyo muka faɗa a rediyo akwai nuron fina akwai ado amur gidan da dino dukansu sun yi sun yi bayanai daga bayanan malamin ka gane cewa abin da suke faɗa ma shi ba hmm. in ka ce guri ne da yan luwaɗi da yan mata suke taruwa a jiya fatar da rayuwa ne ya hmm. hudda ka hmm. haka da hujja to rashin hujja yasa suke magana kuma ka za ka yi gaya musu ne masu gina saboda shi daga gidan malama in dai malami zai yi maka gidansa ka yi ya zama sun gina To a ce za a iya zuwa a gidan malam ko ba tare da yi barna ba. To wato rashin fahimta ta kawo matsalar kenan. Gidan malam ya zama film village. Eh to amma misali yanzu a ah, na ga eh yauwa na ce na ga ana ta tafiya a je in za ku nuna fim sai kamar yadda maryam ta danyi mana so mun can sai gashi kana cewa sai kun tatsi gidan kallo sai kun tatsi gidan galaje sai kun kalla ko an ka kalla kafin a sake shi a kasuwa har da ma yan masu downloading irin masu dorawa a yanar gizo kenan mm. ga ya mana wani abu kai hmm. yau abin da muke yunkuri shine saboda yanayin kasuwar ta lalace abin da ya sa nake kasuwa ta lalace za ka kalli fim ne yanzu ka je ka kashe kuɗin ka kawo ala mm. a kansa mm. amma da ka sake ji kasuwa mutum uku ne take su karya maka dukiyarka mutum na farko ne wanda yana yawa mutum na farko ne wanda yake zuwa isiyo farin cd wanda yake ba original cd ba zai fi kansa ya da cin wannan na ji layin ka kamar yau na ji layin kafalalu kamar yana dan ah? hargitse layin kamar yana dan hargitsewa in ma dai muna magana ya katse zamu ba masu damar kira ko su dan kira sai mu dan ji ta bakin su kafin mu sake lalubarka amma mu ci gaba mu ji ko zai yi eh, yawwa kana ji yawwa to ci gaba na ce layin yana dan tutsu amma ko da ya katse zamu sake lalubo ka kai ok to ba matsala eh yawwa magana shi na biyu mutum na biyu da nake magana a kai shine mutumin da zai zo ya kalli fim ɗinka ya saka shi a kwamfutar sai zai riga sa wa mutane a naira ɗari ɗari mm. ko naira goma goma mutum na uku shine mm. wanda zai ta a gidansa ya ɗauka ilo da shi kuma a kwamfutar mm. ɗauki za iya saka shi a dinga kallon maka kai ba da riba ba an je an jefa dukiyar ka cikin matsala ba uwa ba riba kenan an kwashe ba uwa ba uwa ba ba nan sun ne suka kaskara kasuwanci ke to in muka da a zauna ana wannan wahala to ara a tafi a je a biyo layin ba ko da nan dama da jiya gabara shine sinima da gidajen kallo wanda duk duniya kowa da sinima ya dogara kuma wannan ita fim a shekaru goma sha biyar da suka wuce kana ji na mala falalu wannan maganar da kai kace ana sa kana ana sa fim naira ɗari naira mm. goma da kwai yarinyar da na sani usman mm. babu fim ɗin da bata da shi a wayarta wai a raha banza <laughs> na ce sai idan ki ya lalace kan eh. kallon to wannan gidan silima din nawa suke caji ne zuwa yawwa maryam wannan tambaya ce mai kyau ita ma gidan mm. silima ba caji ne ne yawa ba saboda in gidan kallo za ka yi kamar gidan kallo na unguwa irin eh, abin nan jin sarka da suke cikin unguwanni da ake haska ba za ka kuɗin bai wuce naira ɗari ba naira saba'in naira hamsin haka ake biya to ka ga yawan da mutum zai ce ya gaza biyar eh. To, to amma kaga misali a kasashen duniya kamar irin su nan Amurka a Hollywood haka da su can kasashen su India da su China duka da ake fina-finan eh, irin na kabilar eh, su yawanci za a gan aka nuna a sinima makudan kuɗi ne kamar irin su Sanjalila Bansali in sun yi fim sai ki ji an ce sun samu kaza <laughs> to ku na ce za a ce an samu miliyan kaza a cikin sinima in eh, yanzu abin da aka fara ai kuka wasu haka fara amma in kun kafa kancin da ka sani lokacin da ne bi kuka yi shirin a sinima kuka mai da kudin sa dinga mun kuka shi kasuwa haka ne mm. mm-hmm. kana ji abin da za shi ne sinima yawa ina ji yanzu hello to ina ga bari mu dan yau wato eh to muna jin ka eh ci gaba ita nima hmm. ka bar ka sani tun farkon su ba an yi da daman dan mai da ba an yi ta ne dan aje a wahala ba hmm. Hmm. mutumin da ita nima a wancan lokacin ya san tana ba da kuɗi saboda kuɗi hannu ne ake yi ba magana ce ta baki ba shi kuma kasuwancin tim a baki aka san ga duk mutumin da su sinima a shekara goma sha ta wuce ya san cewa kana yin sai kai kai da kuma ka mamaye da kuɗin ka in ka tafi wasu garuruwa da suke makwataka da sauran garin da ka tafi zuwa kai ka nemo riba ce amma mai da kuɗi ka riga ka mai da shi a garin mm, haka to to yanzu misali bari mu eh bari mu koma maganan alaka din nan dai da muka yi maganan cewa alaka tsakanin ku da su a mutanen gari din nan shin kana ga cewa za a kai lokacin da kila da liman da, da, da, da makaɗi da mawaƙi da ɗan fim da maryam nan yan jarida <laughs> da kowa za a iya taruwa kila teburi ɗaya a ci abinci ana wasa ana dariya ana wannan fim da kuka yi ai sai a hankali ya yi kyau kowa yi kana ga za a kai wannan lokacin ba tare da wani ya zagi kowa ba eh to zagi da ma ba ka zagi ka ba abin da nake so gane shine akwai lokacin da ya riga ma ya wuce hmm. an yi wannan zaman Mm. Kasa in mutum ya ga yana da wata bukata ya zai kirkiri bala'i ne sai zai fashi akan ɗan fiyan. Mm. Sai ɗan fiyan cikin ya ce ta mm. da kasance in kwami da ana so a santa a duniya da shi ake farawa. Amma so nawa a yan fin da malaman da da ɗan jarida da koma waye aka zauna aka ci abinci. Kuma sai zo nawa zan ce kai a karfi kaza. Yana da kyau an yi fim ne ma'ana a ciki. To kafin mu je ga Eh, iya haƙuri na kafin mu je ga ainihin barin masu mm-hmm. sauraro su ɗan tofa albarkacin mm-hmm. bakin su shin falala ga ya mana abu ɗaya ƙwaƙwara wanda kuka kawo wanda bayan an samu hatsaniyar film village na wanda kuka kawo kuke ganin cewa lalle wannan wata babban mafita ce in kuka rungume shi a cikin harkar film shine sinima sinima to ga nasarawa mun samu eh. wa alaikum salam wa alaikum salam waye a nasarawa kana jin mu barkan ku da aiki ma a Hajji Usmanu da Hajja Maryam da Hajja Safina to mun gode <laughs> wane ne kuna tare da Rufa'i kakan Zaria jihar Nasarawa to Rufa'i ga ka ga falalu dorayi daraktan fina-finan Hausa sauran ina miki fatan alkhairi Allah ya ɗaukaka su a wannan masana'antar fina-finai ta Kannywood. Hmm. To kana da wata tambaya ne da kake son ka yi ko kuma tofa na albarkacin bakin ko gaisuwa ce kawai. Mm. A ni na kira ku ne zan yi maku fatan alheri hajji suma. To mun gode kwarai. Ya wuce kawai. <laughs> Mun gode Rufa'i. Yawwa bari mu tafi Bauchi. Bari mu tafi Bauchi. Wane ne a Bauchi? Wane ne a Bauchi? Wa alaikumus salam da wa muke magana? Yawwa kuna tare da Kadora Digaga dan Fulani jihar Bauchi Najeriya. To Kadora muna jin ka. Ah, ko ya ga layin ne? To Allah To karanto wani eh, wuya wallahi ka samu ya katse. Mm. Mm. Ah, ga wani ah, Malam Falalu ga wani sakon wani mm. Nasiru Jato Yawuri ya ce gaskiya fina-finan Kannywood ba su wata gudunmuwa kwakwara wajen tallar al'adun Hausa. musamman na gargajiya me zaka ce eh ga kuma hmm. kabiru highlanders shi ma ya ce yau da gobe ni shawara ta ga masu shirya fina-finan hausa su dinga kishin al'adunmu fiye da yadda suke yi yanzu da fatan za ku tashi lafiya ta zo kamar ɗaya hmm. tambayar su hmm. falalu hello ka ji tambayar da suke ko eh na ji tambayar su kusan iri ce yawa to yi magana mm. wanda cikin al'ada a ringa tunatunan wanda suka shafa al'ada ana yi mm. kasan ba zai yi mutum kai tsaye inda ba ba is consent ta karɓar shi suke yin sa ba mutane ne suka ba su yi mm. zuwa kudin su wani in yayin al'ada ko ba zai al'ada ba sannan kuma ba a ganin na al'adar a yaba din balantana ma a faɗe shi kamar a rediyo a ce a yanyi wani cin na al'ada ba su a yaba shi a ci ga abin da aka yi ga abin da aka yi har mutane su sani so da kawai kai tsaye hukuncin da ilimin fina-finan da gani kalilan sai ka ga gaba ɗaya ba a yi na a dinga Lekawa kenan ana lura za a ga ana yi yawwa mutum yana kalla zai gana al'ada mm. ai ba sa kalla ne ba sa al'ada suna kallon sa ne a tafi irin a tafi da a zai mm. nuna da shi ne al'ada ko ba shi ne al'ada to me al'ada al'ada mu yi gaban mm. na menene al'ada za a ce menene al'ada matsayin na darakta mai shirya fina-finai ai al'ada ita ce ɗabi'ar mutanen gari don akwai mm-hmm. ɗabi'ar mutanen gari eh mutanen baya eh ɗabi'ar mutanen gari da al'adar ta da mm. za in kana so kai nuni ne ga wani abu da ya faru baya mm. a kwanan nan muna da jin da muka na al'ada irin ta baya amma ba ta yanzu ba kana eh. yanzu ba zai yi ba eh, ne akwai jin ta jaba da rabara mata dau nauyi shi da jin mm. sarauta sarauta ta yi jin ne a 1910 shekara eh, alif eh, ɗari tara kenan da goma to mm. an wajen shekara ɗari dubu ɗaya da ɗari tara da goma mm. kaga aka nuna al'adar mutanen mm. ita za ka lokaci yanzu za ka yi sai biyar mutanen yanzu da al'adar su ta yanzu ita ake nuna a cikin kuma su je su gani akwai abubuwan da suke kawai ana aro su domin a ƙara wa tafi ba za ka ɗauki jiki muke. gaba ɗaya cikin ɗin gaba ɗaya wannan an yi shi ne ɗan kaza kaza ba a ka bi cikin ɗin. ai ana cin eh, ana cin abu duba ake ne mai kyau a dauka wanda ke kuma a ce eh, wannan bai da kyau ma wannan dauki wannan dauki wannan haka ake duba ba kawai kallon fim ake kawai ai masa hukunci da abu daya ya gani to abin da ake kawai ina ga waka ma a cikin da yanci ai dilla na da tuni Hmm. waƙoƙi kai baka je ka kalli sakon da yake cikin fim nan ba hmm. baka kalli ne abin da da fim din ya nusar ba kawai sai ka ɗauki waƙa da yake hmm. wannan shi ta kawai in ka sai ya ce ba jin al'ada <laughs> eh to to kafin kafin kafin mu sake ɗaukar wata wayar bari in tambaye ka akwai wani dogon rubutu da kai wani dogon turanci da ce ko doguwar Hausa <laughs> wanda kai a shafin ka na Instagram wanda <laughs> kai magana akan naga Kora da Bello mawakin nan na kudu da dabgegen rawani da takobin shi na sarauta da ya je wasan sallah a Kano sai naga kana watsa watsa hmm. da shugabanni kana cewa ai ba a kula ku ba a waye to kuma naga ba kaman sarauta bata tabbata ba a a hukumance ko kuma a fadar Kano ya aka ne ba mu labarin me ya faru mu kai wannan dogon rubutu haka Hello? Hello? to ina ga sai mun sake lalaba shi kenan eh to ina ga ai za a iya ba mu mai kira guda ɗaya ko sai ya yi kila tambayar shi kila sai mu ji yaya amma kafin sannan to maryam akwai yan sakonni na san ba za a rasa nan ba to ga wani adamu manga ya ce ni da shawara ta ga 'yan matan fina-finan hausa mm. shi ne su yi aure kafin lokaci ta gusce musu <laughs> ya taba auren wata <laughs> shi ne ya fito mana <laughs> wa ya taba aure ko wa ya taba hadawa aure ko wa ya taba kai ma miji ta ce ba ta so mutane suna wannan mizanci mm, mm, zan ce aure lokaci ne biye da mace wani ke son kai wuri bai kai ka ba haka ni sai lokacin da kuma da mutane wasai eh, to amma mm. kafin kafin kafin mi abin nan dan samu mu yi nisa ko a sake lalubo shi bari mu dan yi masa mara baka dan bakon da ya shigo yake tare da mu mm-hmm. zaka gari ya gari daga Najeriya assalamu <laughs> eh, alaikum wa alaikum salam Usman Kabra to da wa muke tare To, kuna tare da Aliyu Abdullahi, barista Aliyu Abdullahi. Eh, lauyan nan da muke yawan kira a yau da gobe. Gashi na ya zo ya same mu. <laughs> shit, barka da eh, zuwa. To, na gode. Eh, eh, yawa, to, kafin a sake lalubo mana wanda muke tattauna da shi shi falalu malam mm. ah, barista bari dan tambaye ka daya kaji magana da muke ta yi da mm. daraktan fina-finai. Shin ku lauyoyi ya kuke lauya magana al'ada ku kalle ta? To, um, kamar yadda kamar yadda ah, aka ce ah, mm. masu tambayoyi suka faɗa yana ana buƙatan wato su waɗannan fina-finai da suke fitowa daga Kannywood ya kasance sun nuna al'adun wannan wannan yanki na arewa mm. su su ɗauko ko kuma su tada darajar al'adunmu mm. yawanci ana kushe fina-finan ba don kuma saboda ana gani kamar suna kokoyon wasu al'adu daban wanda ba namu ba na arewa mm. to daraktocin ya kamata su dinga yanzu in ka je kamar in abin nan bollywood da mm. ka samu fina-finan su yawanci yana nuna irin yadda al'adun su yake kuma yana promoting wayannan al'adun mm. so mu ma muna bukatan haka ai ko a Lagos ko a Najeriya ma in ka duba Nollywood za ka ga su ma al'adun su yake suke bunkasa al'adun su ta wannan fina-finai da yake fitowa so mu ma me yasa namu in ba za a yi irin haka ba kuma eh, na so ɗan yi wani magana ɗaya kuma mu kanmu ma mato opinion leaders manyan dattijai na yankin ya kamata kuma su duba cewa ba wai bayan bunƙasa al'adu wannan sana'a na fina-finai yana da kyau musamman saboda ta da tattalin arzikin ƙasa na wannan yanki akwai ƙasashe yanzu a duniya nan wanda suka bunƙasa tattalin arzikin su da yin fina-finai kadai? ba abin suke samu in ba wannan ba saboda haka kada mu bar wasu abubuwa su hana mu samun ci gaba yawa eh, eh, eh, a kan wannan aiki ba ƙaramin aiki ba ne yin fina-finai abu ne mai kyau in an yi shi eh, kyau. Eh misali yanzu akan harkar aikin ka ta aikin lauya misali sukan kakan samu ko kuma ku kuna dan ingiza su ku ce to ku zo ku yi abu bisa doka kamfanoni su yi rijista duka suna yi kuna samu wannan? Eh eh duk ai ka san din da aka ce maka za ka yi abu ba wai da sunan mutum ba da mm. sunan kamfani sai ka rijistarin kamfanin nan sannan babban abu dai da ya shafi lauyoyi na harkar fina-finai ba wani abu bane illa irin abun copyright mm. intellectual property Mm-hmm. infringements yadda aka ga yau exactly so wannan shine yake yawanci hada lauyoyi mm. da harkan masu fina-finai mm. amma ah, ah, bayan haka kuma ina ganin ba abin da lauya eh, zai eh, kila sai kuɗi yayi kuka sai a dogar da yabo lauya <laughs> Usman ce ah, tunani na ina ina ta tunani eh, <laughs> mu dawo maganar al'ada mm. kaga kaman Bollywood su ma duk suna nuna al'adunsu ko ina ka duba suna nuna al'adunsu amma kuma suna arowa to mu ma muna muna arowa muna kawowa to kuma mutanen mu suna yawan cewa okay a nuna al'adar mu ta Hausa waye waye eh. amma ana kallo duk da haka din eh. ana so a ga abin zamani zan ba zan ba eh, amsa ana ana so eh mm. arowan yana da kyau mm. saboda a samu wato abunan kwalliya a kyawatar da wannan fina-finai mm. amma wato shine fission da mm. turanci mm. amma kada ya kasance abin da ka aro in shi ya fi yawa akan mm. al'adun da raka sa a ciki kin gane ya kamata a yi striking balance so da al'adun naka ya kasance ko shine mafi yawa ko kuma su zo daidai daidai eh. amma akwai su masu yin fina-finai na Kannywood sukan ɗauko kutum a su aro na wani bangare na wani kuma wanda zaka samu al'adun wani kasa ne ba tare da sun yi la'akari da ya zamu mai da shi 也。 yawwa mm, da al'adunmu ba. To, ko na ya fi kasuwa ne. Eh, shi ne zan mu tambaye su. Da kai wanda da sani in an mm. ce fina-finan Hausa ba su kawo tarbiyya sai ta ce su dai a kyale su su cace in mutum na son tarbiyya je makaranta. <laughs> Ni ban yarda cewa wai al'adun ah, wanda aka ɗauko sukucin al'adun na wani ƙasa ya fi kasuwa ba mm-hmm. saboda mm-hmm. kamar ni kin gani ina mm-hmm. jin daɗin ma mm. ah, fina-finan Hausa waɗanda suka shiri suka nuna irin shirin ƙauye suka nuna shirin karkara shirin yadda abubuwa ke tafiya ah, ko a da ko mm. kuma a ƙauye dai mm. ban cika san shirye-shiryen birni ba mm. kuma na san mutane da yawa da suke son irin wannan shirye-shiryen da ya shafi al'adunmu da kuma ƙauyukanmu karkara da abubuwan da yake faruwa gaskiya ka fi so wani yawancin lokaci a fina-finai abinda director ce ba su gane ba mun fi son mu ga fina-finai waɗanda suka yi daidai ko suke kama da yanayin rayuwarmu ba wai yawa yawa yawa abu tunani abu gana kenan um, yanzu yawanci mutane an fi zama a birane mm. kowa ke zama a eh, ƙauyuka to shine kila suke so su nununa ba yanzu mm. eh, kamar yadda yake magana ɗazun yake cewa a yanda al'ada yanzu take yanzu shi suke nuna a cikin fifito ko ma to kuma mm. muna so mu duka ganin abinda. ba shi ba ne mm. da kwai wani fim da na mm. gani mm. ba san faɗi sunan fim din ba amma a birni aka yi shi kuma ba eh. waka ko ɗaya a cikin fim ɗin amma in zan kalli fim din nan so ɗari ba zan gaji ba kuma abin da ke faruwa ne suka yi da shi fim din ya ko ɗaya ba a yi waka ba ko eh. alama waka ma ba a yi ba amma eh. fim din ya tafi sosai kuma ya ansu eh akwai wani tsohon fim ma wani da ya karɓi sosai lokacin su tahir fage ɗin nan wani karimatu wani fim ne da aka shi ma to duk irin wannan ba waka ko ɗaya kuma sun kuma abin da ke faruwa ne yanzu ah, aka yi amfani da shi gaskiya in dai za su dawo kan akan yadda abubuwan da ke faruwa yanzu suna yi Eh, to, mm. to, to, to, to ba damuwa sai mu ce gashi mun yi kokarin mu sake samun falalu bai shigo mun samu ba amma ina ga wannan yan tambayoyin da daga nan muka tada su da cikin waje din mm. kila mu hada mu sake kiran shi mako mai zuwa sai mu mm. dasa mu <laughs> eh ga wani Mahmud wani Mahmud F yake cewa mm. salam yau da gobe barka da juma'a ku ba ku ba su shawarar kawo fina-finan nan ta hanyar internet wannan zai taimaka musu sosai to ya mm-hmm. <laughs> to Allah ya sa mu dace bari mu dan ji wannan kadan

to sai mu ce wannan waka da aka ji mai taken dance for me wato a yi rawa don shi a mai rawa kenan mm. eh, wannan wakar yaron nan ne da allah ya yi wa rasuwa jiya eh, yaro ne dan karami maryam da safinatu da barista yaro ne bai wuce shekara sha biyu sha uku wallahi ka eh, bari kawai amin amin mm. kuma yanzu haka sai mu ce muna mika ta'aziyar shi wannan fasihin mawaki sunan yaron amir hassan Ishak wanda aka fi sani da shi lil amir mm. wanda kuma duka sai cika shafukan abota na sada zumunci na facebook Yanzu eh, ne yace mm. to muka ce to ai dole kan mu matan da maganar nishadi ce dole mu mm. ta'aziyanta tare da jin waƙoƙinsa shin bari mu ji a takaice ya taba faɗa a faifan bidiyon sa duk da ba mu sami yau da gobe da shi ba amma a faifan bidiyon sa ga wani abu da ya taba faɗa sunana amir asad isa bello Lambata amma an fi sani na da amir a harka na na waka an fi sani da amir ba mu da karamin mawaki saboda sometimes ina ganin irin su da america da ina ne su justin bieber da wane ne duk suna da kananan mawaka kuma ni sai na ga arewa ba mu da ɗan karamin mawaki mutu wannan da shine abin da ya ja hankali na na fara waka sunan makarantar mu zamani grammar international school cicat ɗin da za mu yanzu a kan shi shine a turancen ko mu ce eh, ko mu ce eh, me ake cewa ne yaren gayu wariya um, tattauna yawa tattauna mm, tattauna da shi ma sunan shi <laughs> lil amir ta ji shi da rahama ta yaro da amma kin ga yana da basira sosai mm. yaron nan sannan kuma mutuwa da yake ba a mata lokaci sai dai in time din ko lokacin ya katsam zaka ji an tafi mm. sai mu ce muna masu matukar ba ma iyayensa da abokan sana'arsa haƙurin rashinsa hmm. sannan Allah Ubangiji mu kuma idan tamu ta tazo Allah ka sa mu cika da imani sannan a sa akwai wanda aka fi sani wata da yake kama wani na kaman waka ce ta addini haka wanda a hmm. farko an ji mun saka a cikin shirin hmm. eh, sai mu ce Allah ya gafarta masa eh, to yanzu kan bari mu dan sake jin wani abu daga cikin kaɗan daga abinsa ko yaya ne Aye. Aye. Aye. Aye. to sai mu ci Allah ya ji kan Amir Hassan Lil Amir sai Allah ya kai mu wani lokaci kuma za mu sake zuwa a cikin shirin yau da gobe a hutun karshen mako lafiya yanzu a madadin dukkan wanda suka taimaka wannan shirin ya kammala Usman Ahmad Kabara ne a Washington DC ke cewa Allah ya tabbata mana da alkhairinsa I am the boss I am the boss I am the boss boss boss